you Música mutuniyar ne na zaga ban ganta ba ka rubuta a kalin da amsa ba su gashi ba ka san dole ta Khalil, na ga sakonka kuma na ji daɗi. Nisar nahiya ko adadin ratar da ke tsakanin. ba za su sa manta da kai ba. Jini ai ya wuce wasa, sannan shakuwa wata halitta ce da ba ta iya rabuwa da zuciya in ta cefe ta kamar yadda kake tunanin abin da nake ciki haka nake tunanin halin da kake ciki daga ƙarshe ina yi ma albishir akan samun abokiyar rayuwata da ne bisala ni ne naka bello gaskiya da kuke da ba na wasa ai ba a faɗa tsakanina da kali kowa yana iya sadaukarwa da kowa komai ba dai komai lau to da yawan na yaushe kika iso to can gama yaushe ka kuma ka iso ni ko zan gara da wannan tsama ta kusa ta kai ta kusa ƙarewa ba yadda mu gama karatu zan ƙara ganin shi sai dai in ziyara saboda yadda ya riƙe yaron bello gaskiya tamkar shi ya haife shi wallahi alhaji kan yayi nisa ya yi nisa ba kaɗan ba wallahi Allah ya saka musu dadi. amin amin ai baka sani ba ba dan ma wannan abu da ya kasance ba ai alhaji bai ki ne na yana hannunsa ba har abada ya rike shi gaskiya manikan abin yayi nisa in dai haka yan uwantaka take da zumunci ai ba za a ki zumunci ba ka gani haka fa Allah ya ce ai zumunci ai ba abin da zamu ce da alhaji sai dai Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri wallahi wallahi alhaji akwai abin da yake damuna a game da yaran nan to me kuma kaga dai halima kullun sai ta zarya cikin gidan nan kullun sai ta zo amma wallahi yaran na ya kibe da hankali yanzu haka mata ba da ta wasiƙa an ajiye masa to na san abin da yake damu magana auren yaron nan eh mana to barin ga yamin barin zuciya ake ta yi zabarin abokin haɗinta musamman in tana tattara da kubuci ne kin ga kin ga fita ta zabari zabari yo ani na san zabari ai a rijiya ake yin zabari da guga in ta faɗa ko wani karin magana ne kuma na irin na mutanen da wanda ba a san da shi ba sai yanzu ana ba mu lafiya ya san tun a sani sani ki bari gobe sai mu shiga Allah ta ji ba da ban haka ban san yadda zan yi ba siyama duk abin da yake so in dai ina rayu za a yi a wajen da fisa hajjaka ka kuma da ta a cikin basir ma wani mama na ta kira da lafiya ake fara nuna asibiti kafin asibiti haka ne amma fa mu gaskiya gaya mata ka gaya mata ba ba da ma komai sai a hankali bai kuma sai mu fatan Allah ya tabbatar da alheri ko ba haka ba ya sunanta sunanta siyama siyama dai yayi kyau wallahi ban shiga to a'a yaro yara manyan gobe izinin ki tafi unguwa ba tare da sanin mu ba? Ai yanzu ta faɗa. Sam. Yes, Dad. Kai ki ci abinci. Amma look, kafin ki ci abinci, tabbata kin sallah. gaskiya gaskiya alhaji kana so ga yarinyar nan gaskiya gaskiya look madam ya kamata ki lura soyayyar da kake ba wa ɗanka tana yin tasiri a cikin zuciyarsa domin yakan ji son ka ya tsananta tare da shi lokacin da kuka rabu ki kuma sake lura ki gani ita kaɗai ce yadda muka na san da haka alhaji don mun haifi ɗaya wannan ba zai ba mu damar barin ta ta yi ta yin abin da ta ga dama ba ba a ja mata linzami ba ai tana da kyau tana da linzami in kin kula lokacin da ta dawo har da karshe ma na mata umarni ta wani abu ko abin da ya kamata ke da ke addu'a yawwa Bello, haƙiƙa Bahaushe ya ce son masu wani ƙoshin wahala. Na dade ina ƙaunar ka tare da fama akan fahimtar da kai, amma abin ya ci tura. kamar yadda iyayena suka umarce ni zan je karatu a ƙasar masar ina ganin zama nisa da kai zai warkar min da cutar da nake tare da ita kuma hakan yakan iya saka tunanina don ido yakan so ya ga abin da ya daɗe bai gani ba bello zan dawo lokacin da na san tunaninka ya dawo kaina matarka in allah ya yarda halima a ciki ba maganin yunwa ya kamata ka fito fili ka gaya wa samu abin da yake da abbas na sha faɗa maka cewa ba yanzu ba wai lokaci har lokaci zan faɗa mata na ruwan soyayya da lokaci san kuwa soyayya ita take da alaka da lokaci abbas ina so ka san cewa siya mai yar gidan masu kunci kuma dan gidan talakawa ne ina so sai na kammala karatu sannan in yi mata magana soyayya saboda ni aurenta nake so amma dukkan manta abin ya huce shi kasa da gaba hello, hello, hello, yeah, in your love, yeah. tuntuɓi akan daddauje ba magaraji kauna fa ba a yi da garaji ba magaraji kin na tsamiya na nafa ban da garaji da haske da almuru ne ban fasa so yeah. amma na fita ka zo ka cek na satin allowance ɗinka dan da kan idan ka dawo gida tun da kace za ka yi satin biyu ka dawo har yanzu shi Ya eh, alhaji wallahi idan ina nan ɗin ina yawan tsanan kare Ya sa ba na son zama Allah sarki ba damuwa to very good da yau zaman turai ya ginshe ni don kullum ina cikin alhini da zulumin rashin ganin amma yanzu ina ganin komai ya zo ƙarshe tun da na gama karatuna haka kuma na samu sauƙin rashin lafiyan da take tare da ni don likitoci suna kula da ni yadda ya kamata ina fatan su umma da malam suna nan lafiya ka miƙa gaisuwa ta ga budurwarka kamar yadda ka shaida mini a wasiƙarka daga ƙarshe ina gaida yan uwa da abokan arziki a nan zan ji aya sai na ji daga gare ka ni ne naka kalibu ba karewar rayuwa ba ce in dai zumunci ne da ziyara Allah ya da zamani duk da dai ban san gidan su siya ba Bello kakkada tunda na san gida ku Allah ya da za ka san kan baba ta ci take da wani irin tsaron da shi sa ban kai da kuma ga hakuri zan ni ma kaina ransu a ce iyayenki sun sani a lokacin da zama mutum aikin da kyau shi na da da na not really <laughs> ya danganta business san he is very much busy these days baya ma sanar da ni wani sa'in sai kawai ya waya ce gashi na tafi hong kong ko kuma yana germany ko yana wuri ya danganta ni ma kuma damu na gaskiya mm. ina son ya so mini wani abu so important shi yasa nake so na raka hmm. baba duk dogon list din masa duk dogon list ki tausayi fa mm, what else a gidan baba shi a gidan baba sai na miki kanni a gidan nan wallahi tallahi sai da zaki wannan tsami ke ba su zo suna damun ki bello eh? jibi dan wanka zai dawo da kwallon ya kamata sai ka zo in baka direba aje a ɗauko shi yanzu kana muna dan wanka zai dawo hankalin ka ya kwanta ko amma dai ai yanzu dai na san zaka dawo tun daga dan uwanka zai dawo ko gani dan mm, mm, da aje amma sai a hankali mai na wani hankali dama ba san shi ne kamar gida ba tun da zai dawo a sai ka dawo gida za ka tafi ina ba to kar ba to yana mamaki ni tun da nake ban taɓa ganin shakuwa irin ta da ba to ai baki sani ba ko ni da muke wa da kanyi da ma'aikinsu mu shaku yadda suka shaku da Khalil gaskiya ne to zumunci ne Allah ya sa su dore Allah ya tabbatar da amin amin Thank you. na bar kama ka huta ki haife shi sai dai kuskure na guda daya in gaya ma me kenan fa wata yarinya na da ta airport ban tambayi sunanta ba ban san gidansa ba ni da aka yi da mara mun koma airport ko da mu ganta haba haba ai kai hakuri in mara banka ce ce za ku sake haka Allah ko wallahi to Allah ya sa to me ka kawo min ai kamar na dau kyau in gama yana da musibar kirki ga Allah Allah na gama yanzu akwai special abubuwan da kawo mana sai mun jira ga su Khalil Bello nawa gan shi ya zo a baturansa ya ka zo lafiya san da zuwa lafiya kalau sannu kalin kin ga ɗan ya zama a bature ya zo yan mana gashi na tumar kalla ya eh, kyau wallahi Tumar kalla. kin ga mutum na ke na murna ya ga abokinsa bello sai murna ko to ya kamata ku shiga cikin ku ku ci abinci Ina mutumin naki a sai murna ya da ɗan A sai murna gallo. <laughs> Na Allah. mun gode. Allah. Alhamdulillah. Allah mun gode. Ya kamata a je a haɗa musu kayan abinci ko? Eh, Wanda ya sako yanzu daga jirgi? Ya sanya zo gida. Ni mun shigo. sai da zo na ya ga zo Allah Allah ka ji hanya na sha hanya na gaji sosai bara nura ma fitan titi hoton ya yi kyau fa wallahi ɗaukar hotuna gaskiya ya yi kyau gibson ta kuma idan aka shigo da kayan sauran kayayyakin sai ba ka gibson ka ko ok ni yanzu barka ka huta sai yanzu gobe ko haba a can Allah ka ban da in zama da neman kasi sai mu zauna mutum ya rabar bari in barka gobe in zo ba sai ne magana ba ka huta kawai hello da haka yana son magana da siyama siyama ok dala mm, aka sai ka samu menene kuma waye dala ki hakuri ba ko ne hansa din faduwa ta yi nasance ta dala kuna ki gaya min mai waya da inda take kai mata wayar ta alamotu ake garot a nan sai ka ce kana neman siya gidan alhaji ma alhaji ma siyama to shi kenan na gode thank you plan ɗinki a waya ba an aiko ni raga ina son ni da na haɗu da airport garin wasa ina ina zan shigo na gona wajen yana son ganin

ba sace miki waya ne ba musanyen waya muka ne nake don ni ma ina da irin ta lallai kan ba shakka amma idan haka ne ke ma barauniya ce barauniya me na ta maka kin sace min zuciya ce wala kana da abin dariya ai na miki wannan dariya ne kawai saboda zuciya ki da zuciya saboda bakin cikin bacewa waye yanzu ba ji an san tambaya ta ba eh, ka san da wanda ya ce na san ka ya ma ko na san ka suna na sunana Khalil sunana shi an fa samun mutane irin ka ko in ce mutum irin ka yana da wuya bari in shiga ɗauko na ah, tsaya na ba miki ta so quick zan ba ki yan ba na gode zuwa ga yaye. ne zabarin iri na kauna ina iyawa zabarin yau na sallamawa don rakitawa zabari ne fana yi ribau na samu tawa na samutawa zabari ne ni dai zabari sa to ka yi ƙoƙari ka gama da abin da za ka ci ka ci idan allah ya kawo lalle ku je gidan yan uwa da abokanan arziki kowa ya ganka wanda ya daɗe bai ganka ba ya ganka za su ji daɗi ko abin da za ka yi kenan abinci ta ina ba ka mun haɗa ita a hmm. abin mamaki ka san wayata babu sim card hmm. lokacin da aka bugu na daga sai na ga wata lamba sai na bikin ina magana sai na ji murya kawanta to da kawanta bugon waya sai na tambaye ta address ita din asalin yarinyar sai ta bani adres kai a takaice dai na je gidan Allah kuma na sa tuzo soyayyarta gaskiya na ma murna amma soyayyar ta ka akwai gaggawa a ciki kai ma ka san halina ina da wani abu a cikin zuciyata idan na so sai na same shi to yanzu barin gama kai bari ma sha bari tashi mu je kawai mu je idan muna gaggama abubuwan da zamu sai mu ci can kashi je nuna ma a gidan kaji to na gode kaga dama abin da na recommend da kenan da ci yau sai mutar ke waje na gode da tu cikin za su da sauƙin abu um, so yanzu abin da so duk dai abun da aka gaya ma da ta gama na kula da lafiyar sikar da yanzu kuma yana kai na zan biya da jawo Dinga. Alam. Kina da kawon da ke ruwan da ke dama ka sata ne a tare muka karatu da shi ke da shi eh cikin <laughs> ga wannan shi ne babban amina kuma dan uwana ne duk duniyan nan ba ni da wanda ya bisa ko <laughs> to shi ke tun da ka ga siya yau ya fi sai ka kai na ga ka. dama ban da wata ba zai ka kawai ne ni kuma hakika haka ne ba shi da wata gudunmawa ko da muke tare da karatu tare tare muke tare taya kuma ba haka da yana da wata budurwa zan ku kowa sani shi ne ba ku ke saurara tun da ba shi da budurwa sai mu mai <laughs> yanzu za mu tafi dama da ina nake so zo ya ganki wani shi ne kuma su kuma ina da kuma da kwana ne duk duniyan nan ba da wani kisa kuma ni saura wani ya kwaci wallahi ƙirzi rage ya ne shi shi da ma surprise da yake ko ba haka to na ba so ba ji ai sauri yake da yake ji ya ganki wannan na mu zo ki ji Thank you. Bello na kira ku ba don komai ba sai don nuna muku wani abu guda ba mun san cewa ba mu da magada fiye da gobe ne to na kira ku na kan haka kai su juna jidda kuma iya ta kudin Bello ka san da abin da ya saba

125 inch o r e gravel, Marco Kawase, Bakuchu samu g w e n i i r e n ciwon e a ba wani mutum shayar da ta hanyar Allah ya rufe albarka. Tashi kusa. tausaya mi da hankalin ka zo mu tafi wajen siya ba ko hankalin zai kwanta zuwa a zuciyarka ta yi zabaru wacce take so surana a gaskiya da ka da ɗauki maganar ka da muhimmanci amma yanzu na ga kamar da iska ban taba zuwa uba gidan mace na ce na san ta ba sai ke kuma da aure nake son ki ya kai shiru ba komai wannan yaya ba ku to da bello ba bello an sa aiki ne shi yasa ke ga mutum shi ba sai dai hanzari ba gudu ba ina da wani ciwo a cikin zuciyata wanda kullum yakan san farin ciki kuma shi sake gani kan yawan wala don idan na ya ɓaci na kan fita hayyaci na shi yasa nake son ki don ki dinga faranta mu rai Allah sarki sami ni zan shiga sai an ya nuna min yana so kuma zai aure ni amma dai ni amma ne siyama shawarar da nake baki ki samu namiji cikakke wanda ya san mutuncin kansa ba ki tsaya kina sauraron waɗannan yara ba wanda bisan san ciwon kansa ka zo da bai da ɗaya ba ƙara zuwa da shi ba lafiya ku me yasa ke damar rashin zuwan bello dama na ga yadda kake bani labarin yadda kuka shaƙo da shi sannan kuma na ga tsakanin mu da shi shi yasa ba damuwa zan dinga kawo miki bello haka nake ganin kana cikin wani damuwa kana cikin tashin hankalin da ni ka ika gaya maka abin da yake damu da kanka ce ba abin da yake damu an ce fa barin kashi a ciki bai maganin yi ka ji ko lafiyar kalau a haka din ko to shi kenan amma ina so in gaya maka tunda ka ce ba abin da yake damun to ina so in shaida maka kada ka kuskura ka bar damuwa a cikin zuciyarka saboda idan kana cikin damuwa za ka yi ciwon zuciya za ka samu hawan jini ka zo ka jawo ciwon da mu ma kama ba za mu iya maka ba kaga kai kadai na haifa kai kadai nake gani ba na so ga na yi asara duk abin da ya same ka aiwatar da shi a cikin zuciyar ko so ka aje a cikin ranka ka ji na gaya ma kana ji ko kakka yadda ka ƙara rike bakin ciki a zuciyarka Não. Zuwaira, na ji zancen da que ele era. zan gaya miki shi ki sani ɗa namiji kuma ya san yadda zai tsaya a kan saboda ya ne shi ballan ne yake tsaye a kafafuwansa alhaji ba wai na san cewa ba zai ba namiji ba ne na san namiji ne amma ai yaro ne ba dole sai ana ana nuna masa waɗansu abubuwa hmm? babu magana yarinta a gundan no? ina ga to babba ne kenan to kai abun ka babba ne ni kan na yaro ne ne. dama ko maza haka kuke shikenan kuma ɗan tuntunin na ganin yadda ya riga yana so kamar zai sururuce abubuwa na damunsa Ka ce wani nan wani nan babba ne ya san da zai tsaya kan kafafuwarsa ina kafar take da zai tsaya a kanta ai dole sai ane ana nuna yaro abu haba malam bello kuma tun daga ƙara su la'u ce ta aiki kuma kin san iyaye suka aiki mutum bayan da zai kawai yana kare kansa ne saboda rashin hujjoji da ba shi da shi ko siyawa na wallahi ina cin jina miki saboda karɓar soyayya ta da kika hmm. kadan ke ni ma ka kara tabbatar min da cewa na yi dace a zaman da san din namiji cikakke idan yana son damace kai ya boye a zuciyarsa ya daure ya gaya mata ina zan dan babu kuri saboda na gama maganar na kuma mutum ne a gaskiya kamar a da na ɗauke ka mutum ne mai wasanni sai kuma na ga ƙara kusantar ka da nake a kullum na ga ba haka wani alƙur'ani kallon kuda ma yawan wasan da muke saboda don ciwon cikin zuciyarta don yana ya ɓaci zai yi shiga wani shi da kuma wasan da kuma da kuma kuma na ga ɗan me ke damun ka ne kai shi jikina ne nake ji zazzabi yana so ya kama ni ba ya kamata ka je kwanta kuma ka bar rage ka bar yawan tunani ka ji ka san yana tunani yake zai iya samun ma illa a cikin zuciyar ka ji haka ne na gode sai gobe sai gobe ah. kika ce kika ina son ki batun siyama kin san ina son ki kuma ki ma kina son ki tausaya ma ki duba halin da nake ciki Bello na san kana so kuma ni ma ina son ka amma Bello dan ba za ka manta ba a can wajen me ka ce wa ka da ta ce masa kai babu wata yarinya da kake so a zuciyarka sai na ga ka mai da abu wasa shi sa ni ma na bi ka haka kuma bayan haka ka bella babu ɗan da nake so a zuciyarta bayan soyayyar kalil wallahi allah wasa nake masa allah ba san sa nake wallahi kai nake so a cikin zuciya nuna ma duniya irin soyayya to wannan ba soyayya ba san zuciya ne bello shi yasa kullum na dame ka ka zo nan siya ma kake yi kana ganin kawo ban san abin da nake siya ma shi yasa kullum idan kika zo gurin ki sai tambayar ina ban na to duk abin da kuke yi babu wanda ban sani ba idan dai wannan ce soyayya 快点。 na bikon bikon bala na salsala Tini ni chana na bikon bikon kongola

bugun zuciyar nashi ya fara tsakanin dan yasa to amma gaskiya na tsoron wani abu gaskiya sai an ɗauki shi an da shi wajen likitan da ya yi mishi treatment a can turai ka san likitan shi ba mu cika so in wani fara aiki a ɗauke shi tsakanin tsakanin shi wanda inda aka saba a ce wani kai ta to amma eh, likitan da ya duba shi ya ba da abubuwan da zai duba ya ya haɗa abubuwan da zai kamata a rika yin su to ai yanzu kuskure ta mulki ban sanya aka kubari har sai ba ce domin an ce abuja abin zai ba wato abubuwa ne irin nasu nasu you imagine ciwon ya a kan wata mace yaran na har da yaran da aka shiga. benda da kalin ba za su yi haka ba sai dai ya faru a bisa kuskure sai dai kuskure aka samu to ni yanzu zan ci to kuna buƙatar wani medical assistance to ina amma gaskiya ne wanda wanda ka ki cikin wannan hali hankali na tashi yake yi don allah don annabi ki tattara ki wuri guda ki yi nazari a cikin wa'annan samarin naki guda biyu ki ƙoƙari ki fidda gwani guda ɗaya wanda za ki aura kuma ki tuna fa ki gani shi aure ba ana yin sa don yawan an yi go abu ba ko kaɗan aure abin da ake nufi da shi shine in ka yi shi ya zama abadin abada kana tare da masoyinka mijinka har da za ku rabu raguwa na ƙarshe wato mutuwa don allah da annabi tattara hankalin juri daya wannan halin da kika shiga ya nuna cewa kenan kin kai manzalin cikarkiyar mace domin haka guda ɗaya a cikin wayannan mazajen samari da suke zuwa gunki guda biyu wanda za ki aura amma kafin ki yakan ki tabbatar kin guda hankalin kowanne daga ciki kin tashi kar ki zaben tumin dare domin aure shi ana yin sa ne ba don a fito ba ana yin sa dindindin har mai rabawa ya zo ya raba da siyar da zan baki kenan का पण किया ओळी किती नाही zabari zabari ku kau da juna ga hadari tunaninka begenka kullum nake sai daga ya dace yanzu ce halima ai an ce faɗan da ya fi ƙarfinka kamar da sai kamar da shi wasa da kin san halin da nake ciki a yanzu da kin kyale ni kin kyale ka lalle masu iya magana sun yi gaskiya da suka ce san masa wani ƙoshin wahala ai ya ɗauka zan zo in tadda kai kana mahalina sai kuma na tadda hankalinka na kan wata zuciyata ba ta ci gaba da zabarin san abokin halitta ni kuma in allah ya gina da mutunsa sake zuwa gidan ki a cikin wannan yanayi Bello a cikin wannan yanayi ne ba za ka ba haba ne me nufin ka na rashin zuwa gidan gobe dan mun rabu a cikin wannan sai ma kai ki daga mu hankali ko bai san halin da dan uwana yake ciki bane kwarai eh, da gaske dan uwanka eh kwarai ka nuna min lalle irin hannun son zuci haba Bello ka tausaya wa rayuwa ta mu da ka ba tsaya siya ma saurare ni in kina so ki nuna min kina so na to ki sadaukar da soyayya ki ga dan uwa in ko ba haka ba ba kya so na dan uwanka wallahi ba zan za ki iya sadaukar da ki da kike mishi ga dan uwan shi ba ashe ku ba ki cika masoyiya ta asali na sadaukar da soyayya na dalilin ki halima kuka ba shi ne shi ta ba da ita da Allah zai shi da ma dama gudu nake yi abinda zai bata masa rai ba na son kalin ransa ya baci saboda ciwonsa to gashi sanadi kan wani yarinya na lillahi wa kuka idansa

alhaji mun yanki shi aure ta salamu ta addu'a Allah ya lafiya alhaji fita da ita waje